بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل to wannan ita kuma sura suratul fil makkiya maka ta sauka hiya khamsu ayatin ayoyi biyar ce tubayyinu ahu ta'ala bi hibzil harami sharif tana nuna wa Allah yana kula da tsarewar hurumin makka kun gane yanzu hurumin makka da na madina gaba ɗaya ah, wa ihilaki man ara da ah, ihlaki man aradahu duk wanda kuma ya nahi hurumin makka da cuta to Allah zai halaka shi eh, wa ihilaki. wa ihlakihi man arada ya tani bi hibzi wa ya tani bi ihilaki man ihlakihi man aradahu bisu'in duk wanda ya niyyar ta cuta ga hurumin makka to Allah zai halaka shi fa qatalahum sharra qatlin wadannan na farko wato kenan ashabul fil wadan za ta fi Allah ya halaka su ya kashe su sharrin kashewa kamar yadda zai bayani bismillahir rahmanir rahim alam tara kaifa fa'ala rabbuka kai abokin magana baka yi mamaki ba baka gani ba Kaifa fa'ala rabbuka kai fa'ala rabbuka bi ashabil fil yadda ubangijin ka aikata ga mutanen giwa wato adadul fiyada wato kenan giwaye talasta ashar wato su adadin su goma sha uku ne akabaru ha yusamma mahmudan babban giwa wanda a cike suna ne mahmud wa wahadaha li ru'usil aya yace um, abin nan maimakon yace kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fiyala sai an kace bi ashabil fil domin tsarin waƙa abin nan su aya tafi daidai wa ha kuma abraha malikul yaman wato abraha sarkin yaman shine masu ita da shi da yakin sa shine sojojin sa jaishu bana fi sana asalin yin wannan asalin da yasa ya ya hito don ya rushe abin nan ya ai mai ya taso zuwa makka don ya yi banna ciki wato sai gina wato daki yayi na ibada cikin garin sana'a sana'a al-yaman wato shine babban gari na mutanen yaman larabawa ne wato ya aikata kanisatan wato abin nan yayi abin church domin kiristawa ne lisa sirifa ila hal jaja a makka domin ya dauke abin masu haji daga makka ya mashe su yaman fa ahadatha rajulun min kinana fiha sai wani mutum daga cikin abin mutanen makka bani kinana wato kenan cikin qurayshawa sai ya tafi yayi kashi ciki wala ta haƙibla ta ya ɗebi kashi na biyu shafa mal kibla don walakanta bi azaratin ƙaran biya wato don ya walakanta ta fa halafa abraha la al kaba. abraha wanda yayi wannan gini shi kuma da yayi hushi sai ya ce wallahi sai ya tafi ya rushe ka'aba fa ja'a makkata bi jayshi sai yayi shiri ya taso zuwa makka da yakin sa ala akhyalin bisa ga giwaye Ah, ha? mahmud babban giwa wanda aka gaba shine mahmud fa shi ta tawajjahu li harimil kaaba lokacin da sun ka fuskanta ga rushewa kaaba sallallahu alaihi ma qasahu sai Allah ya aiko musu ah, musiba wadda yake ya ba mu labari ciki wadda su gata nan fi qaulihi ta'ala alam yaj'al kaidahum fi tadlil ka karanta shi ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم شيئا ألا بيسن يمغن يدبار سبا دسون كي نير روش كعبة بيسن يوانن مغن يدبار سبا في تدليل شكيم بطا أي خسار شكيم hasara وحا لكن دعلك ألا Allah bai yi haka شكيم ba وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا الله أيكو أمس آي أبابيل جماعة جماعة جماعات قيل لا واحد له أبابيل بيد قدا جمعي نكوي كما أساتير تاتون يوي da hausa akwai tatsuniya guda amma larabaci abin nan ana ca ustura ko kuma asatir wakila wahidatu abbul aw ibbil ka ajul wa mifta wa miskin wato tatsuniyoyi wato kenan Allah ya halaka su ya maishe su kamar abin nan tatsuniyoyi ko Allah ya aiko tsuntsaye akan su jama'a jama'a tarmihim bi hijaratin tarmihim bi hijaratin min sijjin wadannan tsuntsaye da an ka aiko su sun anka aiko su da duwatsu na bam na wannan kira Allah ba kira mutane ba tarmihin bai ziyaratin tsuntsayen nan suna jihar wannan abraha da shi da duwatsunsa da duwatsu min sijil wato na yunku tinin madbu wato yunku wanda an ka dafa wato an ka mai shi bam فجعلهم فجعلهم كعصف ماكول فجعلهم كعصف makul, sai Allah ya sanya su su abraha da shi da mutanensa kamar ganye makul wanda an ka canye kamar an ɗebe abin nan an ɗebe hatsi an an tattake abin nan karmami ai ka warke in kamar ganyen shuka aka lafi dabu wanda yake dabbobi sun canye wa dasar sun ka tattake wa abin sun ka kare shi ai ahlakahum Allah ta'ala Allah ya halaka su kullu wahidatin bi hajari kullu wahidin bi hajari kowane mutum an aiko masa da dutsen sa maktubun alaihi ismuhu an rubuta sunan shi akan akan dutsen wa huwa akbar min adasa shi dutsin wato ya fi girma daga abin nan kun san kwarkwara gujiya wa asgar min abin nan himmas himmasa ya kasa abin nan ya kasa himmasa kun san himmasa ita ma ko eh, ya kharuqal bayda wato shi abin nan bomb din da an ka sako musu sai ya abin nan ya kone kwalkwalin da aga mutum wal rajul ya kone mutumin wal fil ya kone giwa wa yasul albana kana ya fada kasa ya wuce wa kana hadha amu maulidin nabi sallallahu alaihi wasallama qablahu bi 50 yawman kuma an yi wannan gabanin haihuwar annabi da kwana hamsin. kun gane bayan haka nan da kwana hamsin sai aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam to abin ga qultu abinda ni gani ciki famata lamma na suratul fil abinda wannan sura ta kunsa wa ma waqa ba'da hada abinda ya auku bayanta yadullu ala annahu la yartafi'u al-majma'u al-insani illa bid-dini wannan ya nuna duk yadda mutane sun ka taru sun kai yawa to darajar su ba ta ɗaukaka sai da addini wa mata wahul imanu sai kuma da imani na kware ko kana addini in baka komo ga addini ga imani na kware ba aikin banza ne fal arab mastata'u an yamna'u ashabal fil kudiba a wannan lokaci larabawa suna kewaye da ka'aba suna girmama ta kuma wato abin hurumi ba wanda yace don ni bi ta takhribil ka'aba sun taho da niyyar rushe ka'aba al musharrafa wanda yake tana da daraja wurin su Allah allati hiya faharun wadda yake da ita suke alfahari wa haramu jannatin ita kuma ita ce hurumin kakansu Ibrahim alaihi salam amma suna gani wannan ya taho har ya shigo cikin hurumi ashe kuma kenan wannan ya nuna in babu addini hankulan mutane bai haduwa kowa bai damu ba thumma ba'da al-arba'ina sana sannan bayan haka nan da shekara arba'in bi wulatin nabi sallallahu alaihi wasallama wato an yi wannan uh, abin nan an kashe mutanen giwa an kai kwana abin nan hamsin an kai ta annabi bayan haifa annabi an kai kwana shekara arba'in bada a yad'uhum ila Allah Allah ya abin nan annabi ya shiga yana kiran su ya fara yana kiran su zuwa ga Allah wai allimun shi na karantar da su fi salati asharata sana cikin shekara goma sha uku yana karantar da su tauhidi sun mahajar al-madina a mudanti mudan wara bayan haka nan sannan ya hijira zuwa madina wato abin nan fa jama'a kalmatul arab a can ya tara kalmar larabawa duka alal islam ga musulunci fi khilal ashar sin cikin lokacin shekara abin nan goma shekara goma sha uku na farko tauhidi ɗaya ke karantar da mutane shekara goma na biyu wato abin nan hukunce hukunce wanda yake za a haɗa mutane kenan falta haka bi rafiqil ala bayan kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawar Allah ya kai shi abin nan ga jama'a madaukakiya summa galabatil arab aw al ummatul islamiyya sannan laraba ko ko al umma ta musulunci wadannan dauki wannan aqida wanda ya karantar da mutane sun ka rinjaye al alama kullahu duniya duka sun ka kai iyakar hindu na gabas sun ka kai iyakar abin nan andalus yamma fi khilal nahwa nisfi qarni cikin wato rabin qarni rabin karnin shekara hamsin cikin shekara hamsin sun ka canyi duniya kun gani waɗanda an ka shigo kamar yanzu wani ya shigo nan ya ya yi wani ya hita ba mu taɓa shi ba ya zai rushe hubba ya abin ba wanda ya taɓa shi kun yana yiwa to uhu tabaraka wa ta'ala don haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala an ya na ila ma kana alaihi aslahuna ya maida mu zuwa ga abinda wato kakanninmu wato musulmi waɗanda na gabata suke radiyallahu anhu kun gane to ci gaba saboda haka in muna son ɗaukaka mu yi addini ko mu koye shi mu yi aiki da shi kamar yadda yake. wa kamar wancan da ya gina wani abraham da ya gina wannan soma eh. kanisa kai eh. har wani ya shiga kashi a ciki ko ya shafa abin nan su hmm. sanadin haka ne har ya kawo wani ya kawo wannan ya zo zai musa kaba eh. wannan ya nuna kenan mu kar mu taba nasu dan kar su taba da mu kenan eh wannan abin nan ba ci an kai ka walakanta abin nan ba kai dai ka tsare na kuma kai kai wa'azi da kyawu kun gani ku dibe da tura sun ka taho nan waɗannan taho ma ba ko masu ilimi ba ko masu abin yan kasuwa ne kuma mutane mu sun ka sun ka ja suka koya musu aikin soja da shi duk sun ka ci kasar nan hmm? Hmm. yanzu shi na yiwa bai yiwa yanzu da mun bi addinin tun sannan ba zai yi ba don wato ba mai mulkin ka sai wanda yake yana yi ma dokoki kana bi matuƙa kana da dokokin dokokin ka na musulunci wanda yake son hina shi yana yi wa in ka sani a abin nan ka bar su ka koma ganin shi Allah ya yadda da mu ta wacin gaba بسم الله الرحمن الرحيم إيلافهم رحلة الشتاء والصيف سورة قريش مكية أو مدنية هي أربع آيات وتآيوي هدني ciki ya nuna تكي daraja ga قريشاوان وعن عمر an ruwaito daga Umar annahu qara'aha fi rak'a eh, fi rak'ati thaniya min al ya karanta ta ga raka'a ta biyu ga sallar magriba Waƙar qara'a ula bi surati watti galibi yakan yi haka nan bismillahir rahmanir rahim wato kenan wannan yana nuna wa darajar su saboda me saboda surar da ta gabata a aili ila fi Allah ya halakar da mutanen giwa don me don abin da qurayshawa suka saba yi kun gane kila muta'alliqun bima fi surati qablaha min qawlihi fajalahu ka asfin maqul ya sanya su kamar abinan eh, karmamin da an ka canje don mi don abin da qurayshawa suka saba yi ya ci gaba qala zamahshari wa hadha bi manzilati talmin fi shi'ri kamar galibi ga waka mawaka shi zan cikin baiti na na farko magana ba ta cika ba sai cikin ta biyu shine talmin wa huwa an yata'allaqa ma ma'anar baiti bil ladhi qablahu ta'alluqan la eh, la illa bihi isharatan ila anna fadala quraish murtabitun bil baitil haram wato Allah ya yi wannan ya halaka mutanen giwa don ya nuna darajar da an ga ƙuraishawa to ta wannan abin nan ne ta wannan ɗaki ne saboda tsaron wannan ɗaki ne don haka an ka ba su wannan darajar. to ila fi abin da sun saba wasu wato kenan saboda abin da sun ka saba da shi ne ne shi rihilatash shita'i wa sai tafiya ta lokacin ɗari zuwa yamma. lokacin in abin da su sau abin da za su ci ila ta sai sannan da tafiya lokacin bazara ila sham zuwa ga sham fi kulli anin ga koce shekara yasta'inu na bi rihlatayn litijarati suna amfani da tahiyan nan biyu da suke yi don fatauci alal maqam bi makadon suna na cikin maka domin maka ba yiwa ayi ba a iya noma ciki saboda haka sai sun tafi yaman sun sawo kuma abin nan su tafi ah, abin nan sham su sawo abin da za su ci li khidmatil bait don su samu zama su abin da su yi hidimar daki allazi huwa faharun wanda shine alfaharin su wa hum waladun nadar ibn kanana wadanda ake cewa quraish ya'yan nadar ibn kanana har zuwa ga abin ibrahim alaihi salam kun gane فليعبدوا فليعبدوا رب هذا البيت to tunda Allah ya ɗaukaka su saboda darajar wannan ɗaki. to ashe wajibi ne gare su falyabudu su bauta lima taqaddama min inayati lahi bil haram eh, wa bi quraish ko wa ah, bi quraish amarahum an ya'buduhu ta'ala don wannan abu Allah ya umarce su su bauta ma ubangijin ɗakin ba su bauta ma ɗakin ba kun gane ko allazi at'amahum allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf wato su bauta ma ubangijin daki allazi at'amahum shi ubangijin daki wanda ya ciyar da su ya dauke musu yunwa min ju'in daga yunwa ai min ajalihi wato saboda yunwar ya ciyar da su wa amanakum minan kuma ya amince musu ya ba su aminci daga tsoro domin cikin hurumin makka mutum bai tsoron wani ya tayi ya fada shi da yaki wa kana yusibuhum ju'u li adami zari'i domin ba don haka nan ba da yunwa ta same su domin ba a shuka abin na makka li adami zari'i bi makka domin babu shuka a makka wa khafu jaysal fil kuma sun ji tsoron wannan yaki na giwa Allah ya halaka su wa amarahum ta'ala bil ibadati lahu saboda Allah ya umarce su bauta masa alama an ama bihi alaihim don wato ni'imar da yayi musu min zalika na wannan wa yakunu nasu tabi lahu domin kuma in sun yi wannan suka an yi musu wannan ni'ima sun ka yarda suka bi abin da Allah ya ce ba sauran mutane sai su bi su ba in ana bin ka kuma kaga shugabanci na nan gare ka kenan wa yakunu nasu tabi lahu don mutane su zama masu bi gare su don hil ibadati ko ni'imatun ukhra lahu ta zan wata ni'ima gare shi yasu tusuwar ma bikire ko Hmm? a'a fadar quraish hmm, shi ne fadar quraish to don abin da an kace fadar quraish shi ne abin nan hmm. to ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين to bismillahir rahmanir rahim sai abin suratul maun maun wato abin taimako makiya ko madaniya wa hiya sabu ayatin ayoyi bakwai ce tubayyinu alamatin nifaki wato wannan sura ga ta gajera amma in ka karanta ta da kaga munafiki kana iya gane shi kun gane wa mai yazu bi hal munafiq da ita wato munafiki ke bayyana tamizan zahiran bayani sosai anil mu'min al mukhlis za ka ga bambancin sa ga mu'mini wanda an kwarai fi imanihi bismillahir rahmanir rahim ara'aita alladhi yukazzibu bid-din shin kaga wannan da ke karyatawa addini wato yace babu sakamako babu hisabi hal arabtahu eh, hal arabtahu ka san shi wa in ta'rif in baka san shi ba gashi nan fa zalika zalika allazi yad'ul yatim to ku ba da wannan za a iya ganewa fa zalika allazi wato wannan wanda ke wanda eh, ake addini ko da shi musulmi ne shi ne ya dukul yatim wanda ke tunkudewa maraye daga haƙƙinsa yarfa'uhu bi unfin an haƙihi kullum kokarin yake yi kayan marayu yana ci yana hana su haƙi wannan shi alamar munafiki ne na farko kenan wala ya hudu wala ya hudu ala ta'amil miskin wala ya hudu nafsa ba ya kwadaitar da kansa wala gairu ku balle shi kwadaitar da wani ala ta'amil miskin bisa ga abincin miskin in ya ga miskini bai kokarin taimakon sa wannan shi alama ta biyu wato in ya ga miskin ya ce kai ku kore shi to ci gaba fawailul lil musallin ga alama ta ta uku fawailul lil musallin bai makon a ce da rashin sallah da kyau sai an ka <laughs> rashin yin sallah da kyau alamar munafuci ce amma kuma sai an ka kawo ta cikin abin da yake muni an ka ce bone ya tabbata azaba ta mai tsanani ta tabbata ko ko du'a'un bihi alal munafiqina alladhina min alamatihi tahawun bi salati addu'a Allah ya la'ani masu walakanta wa sallah kun gane ku wato masu yin sallah alladhina hum an salatin musa waɗanda yake masu shagala daga sallar su lokacin sallah ya yi an ce an yi kira amma sai ya ci ya zaman sa ku diba lokacin sallah zai yi tun wajen sha biyu da rabi shi zauna bai sallah har karhe biyu <laughs> shin da babansa ya ce in abin nan in karhe abin nan sha biyu da rabi ya ina son ganin ka daidai ne ya zaman sa har sha biyu a ƙarfe biyu da rabi ko ko ƙarfe biyu الذين الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ashe jinkirta sallah daga daga barin lokacinta na farko wato alama ce ta munafici alladina hum yura'un kuma ga wata alama ta ta hudu waɗanda yake komi za su yi sai a gani duk abin da yake don Allah ba za su yi ba in an ce ku kawo abin nan eh, abin nan na eh, dambe ko wane ne Allah dina hum wato komi sun kai wato don a gani suke yi fi salat in sallah suke yi don a gani wa gairi hawaninta ai la yuti'una Allah illa li da ba su Allah ta'a sai don riya su matin koko don aji to shi alama kuma munafikai ne wa yamna unan maun to kuma ga wata alama ta biyar kenan wato in an ka ce kawo taimako ko yaya ba zai bayar ba kal ibrat ko allura an ka ce ba ni aro in dinki abin da ci a'a wal fas ko dan gatari abin nan ba zai makwabci ko galma wal qas'at ko kuma abin nan tuku abin nan eh, akoshi waddalu ko guga wal ha ko kuma abin da ake eh, abin nan karkare abin nan gashi walmi girafa ko kuma abin nan muci a tadi uh, miya Walmi da ko gishiri wa da zalika yafa wa da zalika mi an ka d'a roke shi ba zai bayar ba ai la yujamiluna al jara ma'ana shi kenan ba su hali na kware game da makwabci walau bi shay'in khafifin ko da da abu kadan mina don rowa illa ya zai shukha anil qalbi illa al iman domin babu abin da ke gusar da yunwa abin nan rowa daga zuciya sai imani ashe in imani bai da ƙarfi sai ka ga wato komai bai iya yi ta sai wa hum laysu min alihi kun gane ko in an ce ga abin nan eh, mi sunan kaza yanzu ne sai ka ga dubbai ana ta tarawa amma ya ce a kawo don masallaci mai ba da uku mai ba da naira hudu mai ba da saboda ta shafi sana'a ta an ce ko da allura ya ce a bayan aro sai wannan mutum ya hana wani eh. kuma tela ne ni ko da yawa inda sai allura nan ba wannan ba wannan kullum sai na siya tana mata ya ke eh, to Allah bai azama mutum sai abin da yake iyawa la yukallifu Allahu nafsan illa wusa dai akwai halin da za ka taimako kada ka ki taimako ka gane wa hum laysu min ahlihi wato su ba su cikin babu imani ba su da imani sahihi kenan to ci gaba kun ga sura ɗan ƙarama amma abinda ta karanta ba iyaka Allah sauƙaƙe بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر سورة الكوثر مكية أو مدنية hiya salasu ayati ayoyi uku ce wa tusamma suratul nahar ana mata suna surar eh, sokewa soke eh, raƙumi ko abin nan wa hiya amma a qillati tare da karancin harufanta tunbi'u arif ati falalin nabi sallallahu alaihi wasallam ga ta eh, sura gajera aya uku amma tana bayyana wa daraja annabi ba iyaka wa izlali kulli man nada man nawa'ahu fi darain kuma tana nunawar Allah zai walakanta duk wanda ya jayayya ga annabi ga abin nan cikin duniya da lahira ga ta nan kuma karanta mu gani bismillahir rahmanir rahim inna ataina kal kausara Allah ya ce ma annabi to lalle mu mun baka kausara ya Muhammad wato menene kausar huwa naharun fil jannati wani kogi ne cikin aljanna huwa hauduhu taridu alaihi ummatu wato tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda al'umma shike tusgawa su sha ruwa su ɗaya da ruwa ko da mutum ya shiga wuta in ya sha wannan ruwa ba zai ji kishirwa cikin wuta ba wa yuzadu anhu man baddala dinahu wa gayyar duk wanda ya tafi in ya mai bid'a ya musanya addini in ya tafi ya sha sai a kore shi ko da yana da alama alwala da menene in ya to sai a kore har annabi ya ce ga waɗannan mutane na ne sai ya ce a'a da sun musanya ba su bi abin da kace ba kun gane eh yana isha domin in an ɗauka farkon abin nan gabanin siradi ne in an ɗauka bayan siradi ne to kenan wato abin in ya sha sai aljanna wasu na cewa kausar wuri biyu ne akwai da farko akwai na ƙarshe awul kautsaru alkhairul kathiru ko ina inna adaina kal kautsar mun baka kyauta mai yawa alheri mai yawa minan nubuwati na annabci wal qur'an da qur'ani wa shafa'ati da ceto wa nahwi hada makamancin su kun gane to fasalli li rabbika fasalli li rabbika wanhar salli li rabbika saboda kai sallah don ubangijinka wato ka gode ma ubangiji salli li rabbika salata idin nahari wato sallar abin nan ah, um, sallah babba wa nahar ka soke wato kenan don godiya kawai sannan ka soke raƙumarka ai nuska ka soke abin nan dabbobinka li shukuri maulaka don gode ma ubangijin ka alkari mai karinci allazi ataka alkausar wanda ya baka abu mai yawa fa fi salati shukruhu bil ala in da an ka ce shi sallah ashe akwai gode ma Allah da gabubuwa a ta bayyana wal baɗina da koyayye don mai sallah kun ga yana motsi sannan kuma cikin zuciya ya yarda baki na, na motsi na, aiki kun ga kenan sallah ta tara dukan ayyuka na koye da na bayyane na aiki da na da, na baki da na magana wal itiqad wat fi sifati saboda ka itiqadi da kadaita ubangiji fi sifati wato mutum ya kadaita Allah cewa shi ɗaya ne ba mai abin nan wata ba irin tashi wal ibadati qaulan wa fi'lan mutum ya kadaita Allah ga itikadi haka nan ga sa shi ɗaya adda irin su ba wani mai sifofi irin na Allah ba mai tashi daga nan ya tai abin nan ya tai yau haji ya komo ɗaya rana <laughs> kun gane eh, qaulan wa fi'lan ga magana ya kadaita Allah haka nan ga aiki shi kadaita Allah wa fi nari wafin eh, naharin nusko haka nan wato ga suka ga abin na ibada shi kuma shi don Allah kawai wal ibadatul maliyya lillahi ibada ta dukiya ana yin ta don Allah wal ihsan lil eh, ibada sannan kuma i komi don don Allah wa hadha tafsirun lima fi duha min qawlihi ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ba an ce ka ba da labari ga ni'imar da Allah ya yi ma ba cikin suratul duha wannan kamar fassara ne gare shi masallallahu na biyahu. bayan haka nan kuma Allah ya ɗebe ma annabi eh, abin nan eh, kewa ya lalacinsa. ba da mata kadan bayan abin kyautan nan da ya gabata min alhafawata na girmamawa wal ikrami da girmamawa da an kai masa bi tahqirihi aduwahu ya ɗebe masa kewa na ta duk wanda an maƙiyansa zai Allah zai walakanta shi bi kulli washin da kowace jaha min al'adawati kowace irin kiyayya mutum yayi ko da ya rage shi kan akai fa Allah zai walakanta shi <laughs> fa qala inna shani aka huwa al inna shani aka huwa al-abtar mai aibanta ka lalle dun mai aibanta ka mubjiru ka mai kinka ko mai aibanta ka ko yaya huwa al-abtar shine wanda baya da mai gado mai yankakka albarka ay almunqadi an kulli khairin wanda yake babu wata albarka ya yanke daga dukan alheri duk wanda bai son annabi an yanke shi daga dukan alheri aw almunqadi lil aqib ko ko wanda yake bai da zuriya sawa'un kana fi asrihi wannan ba bambanci ko zamanin annabi ne kama asim ibn wa'il wa ghairihi min kufari zamani na kafiran zamanin sa aw ba da koko bayan annabi ila yawmil qiyama matukan mutun ya nuna kin annabi to Allah zai walakanta shi cikin duniya ko mutuwa ta zo gare sai kaga yana kuwa wa kullum man naqasahu sallallahu alaihi wasallama qulamata zufurin duk wanda ya rage annabi kan akaifa fa inna zalika tanqis wannan ragewar yazharu ala fa'ili wannan ragewar za ta bayyana ga wanda yayi haka nan qabla mauti tun gabanin ya mutu fi duniya cikin duniya za a gane thumma yu'adhibuhu Allahu al'azaba shadid bayan haka nan kuma lahira Allah shi mai azaba azaba mai tsanani wa hiya min kunuzil qur'ani saboda haka wannan sura tana daga cikin taskokin qur'ani ku ba ayoyi uku amma abin da sun ka kunsa in an ce ka rubuta littafi da shi ba san iyaka ba to ci gaba eh. ah, daga cikin waɗannan wannan abu da aka ce wanda ya jayayya da annabi to shi ba ya jayayya ya kiyayya da annabi mm, mm. shi idan aka ce annabi zai yi abu kaza sai wani ya ce ba zai yi ba yana daga cikin kiyayya to abin nan Allah ya umarce mu da bin annabi ya zai ce ba zai biyo. na ce ba hmm. idan Allah ya kuma bayyana ko aka bayyana aya ko Qur'ani ta bayyana cewa annabi zai yi kaza sai wani ya ce ba zai yi ba ya shiga ciki ya shiga to surat amin bismillahir rahmanir rahim قل يا أيها الكافرون توقع وتصبركما سورة الكافرون مكية أو مدنية هي ست آيات آية شدة وتسمى أيضا سورة المعابدة أنا متى سونا سورة أبنن wato ibada wal ikhlas tsarkake aiki li'anna fil ikhlasi fi ikhlas al ibadati domin tana bayyana komai za kai kai don Allah kawai waddini kuma yanzu kai addini ka yi shi don Allah kawai kama an anna qul huwallahu ahad kama yadda qul huwallahu ahad wanda attabi fi ikhlas tauhid yana tsarkake mutum ga tauhidi na ta ubangiji wasu ba da sufofin ubangiji ba mai sufofi irin nashi wajtima'in nifaqi ma'ahuma muhalun mutum ya yarda da qul huwa qul ya ayyu ya yarda da qul huwallahu sannan bayan kana yayi munafici bai yiwa limani ta kada kuma ga wanda ya yarda da su wa amala bihi ma kuma ya aiki da su wa bil hadisi ya cikin hadisi annaha ta'dilu sulusal qur'ani ya ta wuce in ka karanta ta kamar ka karanta ka rubu qur'ani uku ka karanta guda aw rubu abru aw ko mutum tana adilu rubu al-qur'an ta daidai da rubu'in qur'ani wa qura'u inda an-nawmi litabri'ati min ash shirki ana son mutum in zai yi shi karanta ta don shi baranta daga kahirci kamin ya kwanta mawdu'uha ra'isi adamu tasamuhi fi din abinda take karantarwa ba shi yiwa wani ya yi lallashin ka a ɗebe kaza don a zauna lafiya babu ta samu shi ga addini kun gane ba sauƙaƙawa don a zauna lafiya ba eh a ta samu ka ce na bar kaza don a zauna lafiya eh ban ji ba compromise babu compromise eh ah, ba ka cewa tilas ka tilasta wani amma shi shi bar shi sa ka bar wani ka zauna lafiya ba ba abu da samu ga gashi nan mu karanta mu ah, wannan daban yanzu ka karantar da mutane kaka karanta musu yadda ba su iya ganewa domin in ka karantar da mutane da ba su iya ganewa maimakon ma su fahimta sai ta su kashe su kashe ka kaga an sun yi hasara biyu kuma shi ba karanta ba eh sun yi hasara abin nan domin kana nan za ka ja su to sun kashe kai na za su kullum wato abin nan karantar da mutane kamar ginin gida ne ba shi wa ɗaya rana ka aza harsashen gini ka yi gini ka yi rufi ɗaya rana duka gama a shiga tilasa yi kaɗan kaɗan ka gane shi ne ma'anar lallabawa to ci gaba to ci gaba bismillahir rahmanir rahim to Ah, abin nan kul ya ayyuhal kafirun ko ka ce ya ku kafirai ka ce ya ku kafirai la a'budu fil hali la a'budu ma ta'budun la a'budu fil hali ma ta'budun min ghairillah abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba ni ban bauta masa mi abbauta ai ma doka ka bi eh. matuƙar ta saba ma dokan Allah ya zan bauta mu wannan eh to tilastawa ai ba kai ba kenan ولا ولا ولا أنتم عابدون kuma ba ku zama ba yanzu ba ku zama masu bauta ma abin da nake bauta ma ba wa huwa Allah ta'ala wato naku addini daban wa daban wahadahu la'annakum fi dalalin anil haqqi domin ku kuna cikin bata na gaskiya ba ku yarda da abin nake zakuwa to kuna ku daban nawa daban wala ana abidun wala ana abidun ma abattum kamar yadda yanzu ban cikin ban biyan abin da kuke bi haka nan kuma nan gaba ban zan ina bin ma abattum abin da kun ka bauta mu ba kada ku yi tsammanin akwai lokacin da za taho nan gaba kuma a gyara eh. babu gyara wala antum abiduna ma ba ku masu bautawa ba fil mustaqbal nan gaba ba ku masu bauta ma abu da abinda nake bauta amma ilmin lahi minkum annaku la tu'minu don Allah ya san ba za ku yi imani ba ka za ku zauna wa idlaquma ala allahi ba an ce la abu ma ta abudu ban bauta ma abinda eh. alhali ashe an ce ba Allah abinda ko ala washil muqabala domin gumaka shine muqabala abinda nake bauta ma ba ku bauta musu ku kuma abinda kuke bauta ma ban bauta masa wa fi istimaliha ala Allah ta'zimun li janibil jalala wato kenan an yi amfani da ita abinda ake bautawa abinda nake bautawa girmama Allah ne wa ala gairihi min al-ma'budat tahqirul la ban bauta ma abinda kuke bauta ma da abinda kuke bauta ma lakum dinukum lakum dinukum waliyadin lakum dinukum kuna da naku addini na kahirci waliyadin kuma ina da nawa na musulunci fil isti'mal wato ga aiki falaisa hadha yamna'u da'awata ila Allah da an kace naku addini na gare ku na wana gare ni ba cewa an kai ba a wa'azi ba a'a za a yi wa'azi wanda ya gane shi komo fi kulli waqtin ga kowane lokaci wa inna ma huwa man uttasahul fi umuri din ta kawai talaban lirida al makhluq abinda an ka hana kada ka sauka kama wani ka karkace daga abinda Allah ya azaka don wancan shi yarda idan lam yakun hunaka taqiya idan lam yakun hunaka taqiya amma in kana yi kamar abin nan kana tsoron in baka yi ba mutuwa za ka yi za a kashe ka to nan kana ragewa gwargwadon hali kun gane fala ta juzul musamahatu fi shay'in min al-umur ba ya halatta ayi abin a sauƙaƙe ga komi na al'amurra ala washin la yu'addi ila tashdidi ko bisa ga abin nan hanya wadda yake ba ta kai ga tsanani watan shiri da gudanarwa fa fil hadith yasru wala ta'addu an ka ce kuma wato naku addini daban nawa daban kada ka tsananta har yadda za ka kore mutane ga saurarenka kun gane ka ce kai kaza ne kai mine ne wato har kana walakanta su domin wata abin nan annabi ya ce ku sauƙaƙa kada ku tsananta yassiru wala tu'assiru domin in baka yi da sauƙi ba to ba a ko sauraren ka saboda haka yi komi da hankali ka gane amma an ce a gaba eh. an ce bauta azama mutum dokoki eh mene saukin mu to Allah shiryar da mu jahilci jahilci ba sauki bane eh ba yanzu kake gane ya ba <laughs> Eh amma kuma akwai abin da yake in ka tafi yin aikin sa za ka jawo fitina an ce yassiru wala tu'assiru Eh. Ah, kadan kaɗan kaɗan kana karantar da shi ya gane don fahimta ba lokacin da ake yin ta ba da yawa jika zai rige kakansa ganewa da yawa wanda yake ba musulmi ba in ya shigo zai gane abin da tsohon malami na musulmi bai gane ba kun gani kyautar Allah ce hmm. Eh ba an ce wai kada ka ɗora kiran kafirai zuwa kafir zuwa ga musulunci ba. An ce na addinin ku daban nawa daban. Ka gane ga aikatawa amma bai hana kuma ka ka jawo su don su yi naka domin kai kana yi akan abin nan hujja. Su ko suna yi ba kan hujja ba. Eh, cewa wato nasu daban naka daban bai hana wai kai musu wa'azi ba. Hmm. man ne ba ne ya ne ba ba ne hmm. man eh, haka ne bai zo ce ba cewa an kai ba hukunci da hana abin nan wa'azi to ci gaba Ba ne بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح to suratul nasr madaniya wato sura ta taimako madaniya hiya talasu ayati ita ma ayoyi uku ce kun ga ayoyi surori masu ayoyi uku ne wato sama suratul tawdi ana yi mata suna surar bankwana domin da gare ta annabi sallallahu alaihi ya kusa bari wa hiya akhir suratin nazalat ita ce ƙarshen sura wadda ta sauka qala ibn abbas ibn abbas ya faɗi haka na. sun biya suratul tawdi ai mata suna ta bankwana lima fiha min ad-dilalati ala tawdi'id dunya don wato ya nuna kenan annabi yana bankwana da duniya kenan bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullah in taimakon Allah ya zo li nabihi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ala ada'i an taimake shi yarin jaye makiya walfatahi sannan cin Makka kuma an ci makka abubuwa biyu kenan ko wa ra'aytan nasa wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja da wato abin kamin annabiya ya zan shugaba ya zan sarki wato mutum guda masu basira ɗaya ke zakkuwa suna musulunta amma mahiyar mutane ba su shiga to in ya zan ra'ayta nas ga mutane ya na fi dinillahi wajen suna shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a ai jama'atin ba da makana ya dukulu fihi wahidun wahidun bayan wani mutum guda guda na shiga wa zalika ba da fadi makka bayan an ce maka kun ga annabi ya zan sarki gari gaba ɗaya ke tasowa ku ba lokacin da sardauna na wa'azi da yake shi a shugaba ga duk gari sai su tosa musulunta amma idan malami ya ta yana wa'azi da ke za a samu mutum guda kila ma a ce ku bashi kashi to ja al arabu min aqdaril arli bayan an ci makka wato sai laraba sun ka daga sasannin kasa ta'i na suna masu ta'a da kansu suna zakkuwa jama'a jama'a to in ka ga wannan abu to ka gama aikinka in ka gama aikinka sai mu sai tafiya فسبح فسبح بحمد ربك واستغفره na كان توابا to in waɗannan halaye sun ka zo wato cewa ka gama aiki fasabbih bi amdi rabbika kai tasbihi game da gode mu ubangijinka ai ta ka shagala bi tasbihi mutalabbisan bihamdi rabbika kuma ga tasbihi game da gode ma ubangijinka faqadin qadad wazifatu risala aikin manzanci ya kare wajtagil bi hadha ka sannan ka shagala da tasbihi litakuna litakuna qudwatan don ka zan abin koyi qudwatan ukura ka zan ma abin koyi da shuhi da tsofaffi tsoho da bai iya zuwa wa'azi bai iya zuwa kaza bai iya abin nan sai ya kama tasbihi inda al'ajar gun kasawa an kuwatil amali ya iya aiki sai ya kama tasbihi wa yashtagiluna bit tasbihi su shagal tasbihi wa tahmid da gode mu ubangiji wa ma wa ma ya'tifu alaihima wa ma yutafu alaihima da abin da yake an ya tafi gashi nan wasta ga firku ka kara da istighfari shi da kake kiyawa haka ne to to inna innahu kana tawwaba lalle shi ubangiji ya zama mai karbar tuba wa kana sallallahu alaihi wasallama bada nuzuli hadhihi sura annabi azam bayan saukar wannan sura yukusir min qawlihi yana yawaita fadin Allah subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh ko da yaushe yana fadin wannan wa alima sallallahu alaihi wasallama bi hadha annahu qad iktaraba ajaluhu kuma annabi ya gane da wannan cewa ajalinsa ya yi kusa wa kana fatu makka fi ramadan cin makka da an kai cikin ramadan ne eh, sanata samani shekara ta takwas wa tufiya sallallahu alaihi wasallama fi rabi'il awwal bayan kana annabi ya kaura cikin rabi'il awwal sanata ashar shekara ta goma Eh, eh. qultu bari a kare <clears throat> walam uh, walam takun hadhihi sura akhir surati alqur'ani kun gani da da da ka ake yi da wannan sura ita za a kai wajen da bi rabbin nasu take karshe hmm. tunda ita ta da karshe to wannan sura ba kai ta karshe ba fi tartibil qira'ati ga tsarin karatu dilalatan ala anna nazmal qur'ani ko nazmal qur'ani tawqifiyun wato tsarin qur'ani sai yadda an kaji ba da ka ake yi ba wa in wa in qata hayatuhu sallallahu alaihi wasallam fi dunya la yuqafu al-amalu alladhi ja'a bi kuma ga wani abu wanda za a fahimta ga wannan sura ko da aikin annabi ya yanke nan duniya to aikin da ya bari bai yankewa kun gane ko kwalli dalika rattaba ba da suratul lahab kuma ba haka nan sai an ka tawo da suratul lahab wato don a nuna kenan aikin annabi bai yankewa kamar kiyayya da addinin sa kuma bai yankewa lidilalati ala anna ada'ahu mustamirruna ala adawati don a nuna makiyansa za su doge ga kiyaya da shi duk wanda bai son addini zai yi ta fada da addini don haka an kawo lahab bayan wannan gashi har ma abin da surat ta ta mutuwa ta zo summa suratul ikhlas nan baka dan ka kawo sura kuma ta tauhidi dilalatan ala anna tauhid galibun ko makiyana ta abin karka damu tauhidi shi azairin jaya wa mustamirun kuma mai dogewa ne masu kiyayya da shi duk ba su iya hanawa wala yughlabu abadan har abada addinin nan ba za a rinjaye shi ba bayan haka nan summal mu'awwadatayn sannan haka bi rabbil falqi bi rabbin nasi listimrari talabi ta'awudh min da shaytan domin ko da yaushe duk yadda ka kai kada ka ce shaytan na tsira da gare shi hmm. don ka nemi tsari daga mugunyar bibara shaytan wal qawadihi fi din da abubuwa masu suka ga addini da'iman duk shi na yiwa mutum ya fara cikin su Allah tsare mu fa fiya aylan mustamirratun fi fi muharabati hali ahli hakki kuma wato wannan ya nuna wato abin nan addini aqida addini mai dogewa ce ga yaki da ga muta abin nan wato masu kiyayya za su doge wato ga abin nan fada da gaskiya hmm. walhamdulillahi rabbil alamin wa huwa ahkamul hakimin kun gane to bismillahir rahmanir rahim abin muke tambaya eh? wannan gyara ne ko ko ku bari mu kare abin nan bismillahir rahmanir rahim tabbat yada abi lahab wa to suratu tabbat makiyya wa hiya khamsu ayatin ita ayoyi biyar ce mawdu'u har ra'isi abinda take karantarwa bayanu masiril kafir tana bayyana wa makoma kafiri walau kana min qarabatin nabi ko da yana da zumunta da annabi domin wannan Abu Lahab baffan sani ne kuma ƴaƴa ne su a aure da ƴaƴansa biyu mm a lokacin wa anna ad-din la yakhlu min adun kuma wata wannan sura za ta nuna wato abin nan addini bai tsira daga inda duka ga ana yin addini ana shiru to ba addinin kwarai ake yi ba eh? to ai masu faɗa da kai sai su ce don me ka gane ko ba haka nan ba to wa aka taruhu min aqarba idda'iyati ilaihi wa aka taruhu min aqarba idda'iyati sannan kuma mai kiyayya da addini kullun wanda sun kai kusa ga mai kiran su za su fara kiyayya da shi don me zai daukaka Eh. bismillahir rahmanir rahim eh, lamma da annabi sallallahu alaihi wasallam qaumahu lokacin da annabi ya kira sa ila islam zuwa ga musulunci qala lahu amhu sai babban sai yace masa abu lahab tabban laka ya muhammad ali hada da autana halaka ta tabbata gare ka yawa ne don wannan ka kira ni nazala tabbat ya da abi lahabin sai an ka wannan aya ta sauka wato abin nan hannaye biyu na abu lahab sun yi hasara wa tabba shi ma yayi hasara wa kun ai hasara abu lahab khusranan kabira hasara wadda abbabba bai kubri saboda kafircin sa amin Allah eh. ina so a ta ni muna shi ya bani moto jefan sabuwa Allah ya ce ya ce

doka ba yabon a doka ba yabon su zan yi ba amma kun san aikin da yake yi eh, cikin mu duk ba mai iyansa ko da yaushe wata aiki shi ke dare da rana har watan nan ta ta wahal da shi kullum yana zargi na na cewa ban yi magana ba ya san kuɗi ko ban da abin da zan gyara kuma yana jin nauyi in ce wani yi mai wani kaza ga gashi Allah ya kore wani ya bawan Allah ya dauko ya bashi ba ba gare shi da yake ba wato ayyukan da yake yi ba su da iyaka shi ma cancanci Allah ya saka musu da alheri masu taimakon addini ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغني عنه ماله وما كسب تو shi أبو لهب ma a gana anhu malu dukiyarsa ba ta wadatar da shi da komai ba ta wadatar da shi ba wa ma kasaba haka na abin da ya tara duka na, na ayyukan da yayi na, na na samun ƴaƴa da abin nan dukiya ba bai wadatar da shi da komai ba ai jama'a abin da ya tara min waladin nada kana lahu waladani shina da ƴaƴa biyu utba wa utaiba bitasgiri kaga waɗannan uh, utba da utaiba suna aure da ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallama da kiyayya ta addini ta tawo duk sun kasake su wa ba utuba faqad aslama amma utuba ya musulunta alhamdulillah ya komo ga musulunci wa agana ko eh, bi ma'ana eh, ayyuguni wato Allah um, um, abin nan abin da ya tara na dukiya da aikin da yayi duk da ƴaƴan da ya samu ba su wadatar da shi da komi ba shi Abu Lahab kuma zumuntar shi da Annabi ba ta wadatar da shi da komi ba ko da yake wato akwai riwaya cewa lokacin da an kai shi Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ake ce masu waiba sai ya ‘yanta ta don ta shayar da annabi sallallahu alaihi wasallama to don wannan ran litinin duka yana samun madara daga babban yatsan sai yana sha a cikin wuta eh. ya dan samu sauki eh. سيصلى نارا سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا زي قوني دا وتوتا زي قوني دا وتوتا ذات لهب ما أبوتي يخوروا اي تلهب وتتوقد ذات أبن خوروا وهي مآل تكنيته شين يسا أنك تيمي أبان ابو لهب أبان خوروا وتا Eh, bira eh, litara kubi washihi ishraqan wa kumratan domin fuska shi wato kamar wuta ke ci gare wato kuma da ja don haka ake ce mai abu lahab ashe mako mashi wuta وامرأته وامرأته حمالة kuma كما eh, ya halaka هلكا حمامة shi mata halaka wato adafun alalami ko yasla sawwaqahu al-faslu bil maf'ul wa sifatihi da yace wa mar'atuhu hammalatul hadab wa hiya ummu ummu jamil hammala hammalatul hadab wadda tsegumi bin nasbi hammalatul hadab ala ala shatmi ko wato kenan kamar an ce hammalatul ina ina ana ina la'anta mai tsegumi da matar shi wadda ake la'anta wadda take abin da yasa ake la'anta ta don mai tsegumi ce kun gane ana cewa fulana hammalul hatab mai dauka itace ne ma'anar shi wato yana zuwa yana tsegumi ay yuqalu huwa hammalul hatab idza kana namima in ya zama mai annamimanci wa hiya kana da'iman tas'afi ibtali sha'ani nabi kullum makwabta ta zai ta ce sun yi kaza sun yi kaza tana ta bata al'amarin annabi tuqabiluhu bi anwa'il adha suna tana fuskanta annabi da nau'i nau'i na cutarwa madiyatan wa ma'anawiya wajen eh, dukiya tana cutar annabi haka nan kuma wajen mutunci tana kokarin ta ɗebe mutuncin annabi don haka an ka ce hammalatul hadab akwai kira'a da aka ce hammalatul hadab matar shi mai egumi kun gane to fi jidha fi jidha habilun min masad to wannan mace da aka ce Allah ya la'ane ta don tseguminta kuma da abin nan an tsaine mata wato kyakkyawa ce ga sura fiji da ga wuyanta hablun akwai igiya min masar ta abin nan ta abin nan kaba ai lifin kaba wa hadhihi aljumla halin min hammalatil hadab ay allazi huwa sifatun li imra'atihi wato sifa ne ga matar shi aw khabar mutadan muqaddar fa hiya al jumlatu ko fa fil jumlati tajwihun ga wannan an aibanta laha gare ta fa inna kana jamilata sura mai kyawun sura laha jidun mithlu jidir rimi tana da wuya kamar na barewa mai tsawo da kyakkyawa walakin akhlaquha amma halayenta abu da haya bata ta ay laysa al amru bi hurnil zahiri wato abu ba kyawo ne abin kyawun bayyane shi a kyawo ba kyawon boye wal makasudu husnul dawiyya Kyawon niyya shi a kyawo uh, kuma da an ka ce hiji da hablum min masad ga wuya mai kyawo amma babu zinariya babu abin nan sai ya giya an kai mata an ka sa mata <laughs> wallahu alam to eh Allah بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد to suratul ikhlas makiyya aw madaniyya hiya arba'u ayatin ayoyi hudu ce wa mawdu'u ra'i don haka ake ce mata suratul ikhlas wa anna allaha wahdahu yahfazu dina kuma Allah shi ɗaya ke tsare addinin sa min adahi daga makiyansa duk yadda kai ba ka abin Allah shi zai tsare shi walaha asma'un tana da sunaye kathiratun masu yawa ha tarji'u ila tauhid dukan su suna komawa ga ta ubangiji wa huwa ruju'ul abdi ila maulahu da shine koma mutun shi koma ga Allah shi kadai Allah ba ya da da balle kace bari in ta yin kamun kafa da shi ko kuma bai da abin nan uba balle kace bari in ta wajen sa babu wani mai kama da shi balle in ce in tunda ya ki bari in koma ga wancan kila dai sai ka tsaya wajen sa kun gane warada da fi fadaliha Mm, fi falaliha wa fi eh, targhib qira'atiha ahadith wato hadisai masu yawa ma hadisai ahadith kasira hadisai masu yawa sun taho ga cewa wato ana son mutun shi dora karatunta da yawa wa hiya ashharu min an tuzkar eh, an nazkuraha wato yawan hadisan har ya saba sai mun ambace su ba ni sawabin duniya suna tabbatar da eh, samun abin da sakamako na duniya wal akhirin lahira karatunta hadisai sun nuna haka min ha maruya daga cikin hadisan akwai abin da an karwaito daga sahal ibn sa'ad as qala shakara rajulun ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya kai kara zuwa ga manzon Allah ya kai kara al-faqara talawati wa diqal ma'isha da kuncin abinci fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce masa idza dakhalta al-bayta fasallim in kana fihi ahad in ka shiga gida in akwai wani cikin gida ka ce assalamu alaikum don yin abin nan wa mai kwanfi fi abin babu kowa fasallim duk da aka ce assalamu alaikum wa ƙara ƙulhu wallahu a sannan ka karanta wallahu huwallahu ahad marratan wahida sau guda ma fafa ala rajul sai mutumin ya yi doren haka nan yayi haka nan ya aikata zalika haka nan fa arada Allah fa adarra Allah alaihi rizqa sai Allah ya zubo arziki akan sa hatta afala ala jirani har ba ma shi ba har makwabtan makwabtansa duk sun kawadata saboda haka in ka shiga ka ce assalamu alaikum sai ka karanta qul huwallahu nan ka shiga wa hiya sulusul qur'ani in an kasa qur'ani kashi uku ka kasa ka karanta ta aya uku ta daidai da sulusin qur'ani wa tu'abbar tu'abbiru an sifatillah kuma tana bayanin sifofin ubangiji ta'ala madaukakin sarki kun gane to bismillahir rahmanir rahim wannan a ƙara hmm? inda a fito a ce an kai in ka shiga kai kakka ƙara don ƙarawa ba shi a bid'a ba ka gane eh, kullum ka yi abin da an ka ce ka tsaya nan to <laughs> ko kana kul eh, eh, huwallahu ahad wa kul ya muhammad ka ce ya Muhammad rabbi huwa Allah wato ubangiji na shine Allah ahad wanda an makadaici fallahu khabarun Allah rabbi Allah ubangiji na shine Allah kun gane ko huwa wa ahad badalin min minhu ko qul huwa Allah ahad aw khabarun sani ko ko shi qul rabbi huwa Allah ahad wato kenan duk abin haburra ne na ubin Allahu alamun lizzati alam suna wanda an ka san abu da shi kamar a ce Ali ko Zaid wato shi ake ce ma alami kun gane ku? wato ne eh, suna eh, wato alami lizzati aliyya ga satin ubangiji wa huwa adamu asma'ihi ta'ala shine girma daga cikin sufofin ubangiji domin saura kamar sifofi ne wa ahad ai fardun wanda an makadaici shi zatihi ga eh, zatin wasu fadi da sufofin sa wa ali da ayyukansa. ahad ba a sa shiga abinda ba yi da hankali ba ka cewa asan ahad sai dai rajulun ahad ko Allahu ahad sai mai hankali ake ce ma ahad ba a ce ahad wa abu wato kenan Allah makaɗaici ne ga zatinsa da suwofinsa da ayyukansa ba abin nan ba shi da tarewa hadha yujibu lahu ta'ala alwujud wannan in an ce Allah wato shi kadai yake ga sifofinsa da komi yana wajabtar da shi akwai shi wa sifatu sam'iyya kuma akwai yana da sifofi waɗanda waɗanda ake ji waɗanda ke hankali bai iya kai gare su wato shi sam'u ji wal basar da gani wal kalami da magana wa gairi hada wasu wal ittisafu biha fil azl kuma ya nuna ba babu lokacin da Allah ba ya da wannan sifofi na ji da gani da magana tun azal Allahu samad kuma Allah eh-, Allahu samad Allahu samad kuma Allah shine ake duhi da bukata muta dawa khabar Allahu as-samad ay al-maqsud fil hawa'i shi ake nuhi ga biyan bukatoci alad dawami har abada shi da yake bukata shi ake nufa da biyan bukata wa zalika yujibu lahu alwahdaniya wannan ya nuna kenan shi kada yake wal qudratu kuma ya nuna yana da ikon yi dan in ba da ikon yi kuma ko ka nuhe shi ba zai iya baka ba wal iradatu kuma da nihi yake yi in ba da nihi yake yi ba ku dubu yawan mu na duk kowane fuska shi daban inda kamar injin ne kamar yi kamar abin nan sai a zan iri guda wal ilmi kuma da ilmi ku biyar yadda abin da mutum yake yaya an kai mai ganin sa ma ga kana amfani da ganin na amma baka san yadda za ko baka ganin sa kana ji amma baka san yadda za ka ji ganin nan ba in babu ilmi ya ake sa haka nan kuma alhayat yana yi wa shi rayu da wadan shi sifantu da wadannan bai da rayuwa mhm. wal ittisahu biha fil azal kuma tun azal Allah ya sifantu da su ba daga baya same su ba lam yalid lam yalid wa lam yulad lam yalid ubangiji bai haihu ba lintifa'i mujahadatihi domin babu wani mai kama da shi wa huwa yujibu lahul qiyam bin nafsi wannan ya nuna Allah wadatacce ne da kansa bai bukata ga kowa wa lam yulad kun ba haife shi ba lintifa'il huduth an domin wanda an kai fa a shi akwai lokacin da babu shi babu lokacin da babu Allah ba a cewa Allah shi ya zatinsa ba a cewa Allah ya kansa tun azal akwai shi babu lokacin da babu Allah Allah ne tun azal wato bai yi kansa ba tun azal yana nan ko yi jula bol kidan walbaka wannan ya wajabta kenan baya da farko kuma bai karewa har abada to ci gaba ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا sannan kuma babu wani mai kama da shi baya da kini Eh, wanda yake a ce da sarkin kaza da sarkin kaza daidai suke duk senior abin nan ne duk fasu class ne babu abin nan ai mukafi an wanda ya kama da shi wa mumathilan mai kama da shi yujibu lahul mukhalafa lil hawadisi wannan ya nuna kenan duk abin da ka gani Allah ba haka yake ba ba ba duhu bane ba haske bane ba iska bane ko da kana iya taba iska amma baka ganin sa kana ita ba iska amma ba ka iya ganin sa kana ganin haske amma ba ka iya taba shi kana iya taba shi ana ka gane shi ka ga dai kura to in ya zama halukai a haka balle za ta sa shi ɗaya ya san yadda yake eh kwarai eh, to falahu muta'alliqun bi kufu'an ko wato kenan lam yakul lahu kufu'an ba mai ba ci gare shi wa qaddima alaihi li'annahu muhaddul qasdi bin nafi wato ba ya da ba ya da kufi ba ya da mai kama da shi ko wa akhar ahad wato guda abin ahad wa huwa ismu yakun ko lam yakun lahu kufuwan ahad ahad shine ismin ta ismin yakun wa ismu yakun ahad lam yakun ahadun kufuwan lahu kun gane eh. ai wato abin an ha ri'ayatan lil fasil an gabatar da kuf'an wanda yake shine khabarin yakun daga ahad wanda yake shine ismi domin domin eh, karshen surori karshen abin nan ayoyi ya zan iri guda kun gane ba ce lan yakun ahadun kuf'an lahu ba ta ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق تو سورة الفلق مكية أو مدنية هي خمس آيات آيو يبين وهي شرح لما يستعاذ به يستعاذ منه بالله tana bayanin abubuwan da ake neman tsari da Allah da gare su min sharri wato na sharri alladhi fil alamin da cikin duniya wa min ahwal ko wa min ahwalil makhluqati kuma halaye wato sharri na halayen abubuwan da halitta ga yadda ake neman tsari da su fi fadliha ahadith ga wato bi rabbil falaqi akwai hadisai kathira masu yawa shahira masu shahararru wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya qara'u al-mu'awwadhataini thalath marratin sabahan wa masa'an da safe da marece yana karanta bi rabbil falaq da bi rabbin kun gane to bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi kace ina neman tsari da ubangijin safiya falaq abin safiya ta waye as min ma شر ina neman tsari da ubangiji ubangijin safiya daga sharrin abin da ya halitta min haiwanin na dabba mukallafin wa gari mukallaf ko wanda an ka azama aiki kamar mutane ko ko abin nan kamar su mace zai da sauran wanda yake ba mukallafai bane wa jamadin ko kuma abin da yake sandararre kamar dafi wa gairi zalika in mutun ya karanta bi rabbil falaq da bi rabbin nas sau uku safe ya tsire daga abin nan sharrin wannan yini kuma ya tsira daga sharin wannan dare to ci gaba wa min sharri wasiqin idza waqab kuma abin nan ina neman tsari da Allah daga sharrin duhu wato abin nan dare idza waqab lokacin da ya rufe ay al-layli idza azlama dare lokacin da ya duhu aw aw al-qamar ko ko wata iza gaba lokacin da ya faku ana ta gasu wata wafin ah, laili ta su ba'u. namun daji ba da dare suke ta ba hmm. min ajami hada abin nan kumacen um, um, su hmm. wal hawa misalin dabbobin abin nan zai. min amakin hada ga wuraren su wa ya kawa ahlus sharri alal utu sannan um, mutanen sharri yan fashi ba lokacin da suke hitowa ba hmm. wal fasa da banna wa kana ahlur raid wa shururi hatani ko ya ta hayyanuna wajibatul kamar sannan ko mutanen sharri wato mutanen abin nan masu kokarin sata da wani ba su bari sai wata ya fadi sannan su hito kun gane wato ya ta hayyanuna suna ɗaukar lokacin da wata ya fadi sannan za su taho su yi banna wakila algasi kullu hajimin duk mai afkawa ya duru wanda ke cutar mutum shine gasik ka inan makana ko wani irin abu ne min qaulihim gasa katil karha wato miki ya yi muri da sala sadiduha in ya zama mutum ya yi kurji har ruwa na hita sai a ce gasa kat wato daga sharrin duk mai sharri wa min sharrin wa min sharrin naffasati fil uqad kuma ina neman tsari daga sharrin mai masu masu tofi mata masu sihiri asawahir tawfut wato mata masu tofi su yi abin nan Eh, karhuna menene abin nan kulle kulle su da abin nan eh, guraye fil ukar masu eh, abin nan masu tofi cikin kulle kulle allati ha fil khayr wanda yake mata suna yi su su kulle ga zare tanfahu fiya su dora busawa ciki bi shay'in taqulu su wani abu su su tofa min gairi rikin ba da yawu ba rawan nasa'ir nasa'u ya ruwaito na abi huraira qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama man a ƙara ukutan duk wanda ya wani kulli sun mana fasa biya ya yi fi ciki faƙar sahirta ya sihiri wa man sahira duk wanda ya sihiri faƙar asharka ya haɗa wani da Allah wa man ta'allaka bi shay'in wanda ya ratayu da wani abu wukila ilai sai a shi zuwa gare saboda haka duk masu layun nan da masu menene ba ruwan Allah da su wala na nafsa inda uh, ruqya amma yana yiwa ayi tofi ga tawada uh, abin ka toha ga jiki ko a toha ga ruwa a sha qala muhammad ibn al-ash'af zahaba abi zahaba bi abi ubana ya tafi da ni ila aisha radiyallahu anha wa fi aini su'un cikin idanuna akwai rashin lafiya faraqatni sai ta yi min tawada ta toha wa na ta yi tofi cikin ido ashe kenan babu laifi a yi a tofa ga ruwa a sha ko a yi a tofa ga jiki kun gane wa min sharrin ta. wa min sharri hasidin idza hasade. kuma ina neman tsari daga sharrin mai hasada lokacin da ya hasada kun san mai hasada ya kowa sharri alhar hasada wanda ya bayyana da hasada shi wa amalin mai muqtalahu ya aiki da abin da hasada ta hukunta masa yi wa dhikru salasati ashamil ashamilu laha ma khuliqa ba'dahu li shiddati ba ya ambaci abubuwa uku ba na abin nan sharri sannan nafasati sannan da hasid don wannan aibin su yafi komi yawa Allah tsare mu to ci gaba suratul nas قل أعوذ برب الناس تو إتا ما سورة الناس مكية أو مدنية هي ست آيات آية شدة وهي مثل السورة التي قبلها كمر برب الحق برب الناس برب الحق تكي والفرق بينما أما أبند أبن بانشي سكانين سو دومين دون نيمان سألي ني سيدي أبند أبن بانشي أن الأولى استعاذة من شرور من الشرور المدرة Eh, fil abdani wato ta farko bi rabbil falaki neman tsari ne daga sharurruka masu cutan mutum ga jikinsa wa hadhihi min ash-shururi al-mudarra fil arwah wannan kuma ga ruhin sa wato mai bata abu mai bata mai imani ولذلك كانت الاستعاذة فيها بأسماء الله المتعددة don haka wato ga wannan sai aka nemi tsari da sunayen Allah daban-daban ko almulafata ila nas wanda yake an jingina an ce annas ilahin nas malikin nas kun gane ko min sharri shaytani an ka nemi tsari daga sharrin shaytan to ci gaba bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas kace ina neman tsari da ubangijin mutane wato rabb huwa man lahu mulkun duk wanda adda wani abu shi arabuhu kun gane ko mulkun reki wato shi adda wuyan abin shi adda ya mallake shi wa jalbil khairat kuma shine da ikon jawo abubuwa na alheri farabbun nasi huwa khaliqun saboda haka an ce ubangijin mutane mai halitta su maliki wanda ya mallake su husu bi zikirna an ce rabbin nasi an ambace su ba ce eh, rabbil khalaqi ba tashrif Allah don a daukaka su dan an ce bawan sarki ne sai ya ƙara daukaka wai na ganin shi eh, kun gane ko wa munasabatun lil isti'adati min sharri um, waswasi fi suduri domin kuma don a nuna ubangijin mutane domin cikin mutane akwai mai sa waswasi to ka nemi tsarin mai abin nan mai su daggare shi ilahin nas malikin nas ilahin nas kuma ina da neman tsari ga malikin nasi wanda ya mallaki mutane ilahin nasu wanda yake shine abin bautawar mutane sifata ne malikin nasu da ilahin nasu au udifa ko an yi musu atafi bayan udifa bayan wato an yi musu atafi na bayani wato kenan rabbin nasu malikin nasu ilahin nasu wa zahara al-mulafa ilaihi fihima ziyaratan lil bayan bai ce kula a'udhu bi rabbin nas malikihim wa ilahihim bai ce haka nan ba don a ƙara bayani li'annahu qad yuqalu li ghairihi rabbun nasi yana yiwa wani Allah abin a ce ko li'annahu qad yuqalu li ghairi li ghairihi rabbun nasi ko ka qawli ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi masu bauta ma wasu abin bautawa goma ka ko malaman su ko abin nan waliyan su suna bauta musu ne wa qad yuqalu lahu aidan malikun nas kuma yana yiwa wani wanda ba Allah ba a ce malikun nas a ce ai sarki ne ko wa amma ilahun nasi in an ce ilahun nasi wannan fa khasul lahu yake banta ga Allah la shirka ta fihi babu shirka gare shi faja al gayat kun faja ila gayatan lil bayan saboda haka shi an na karshe ilahin nas wa fi dhalika taraqi min al adna ila al a'la kun ga an ka fara ta bi rabbin nasi domin rabbi mai reno sannan maliki wanda ya mallaka mai mallaka ya yi mai reno to sannan wanda ake bauta ya yi wanda mai mallaka kun gane ko shine taraki min al adana ila al a'la wannan ba bi sifati salasa sannan yayi tambihi da waɗannan sufi ilah da malik da rabbi ala maratib ko ala ma'rifatihim ma'rifati domin wato ga darajar mutum yadda yake fahimtar rabbu daban malik daban ilahu daban kun ga zai ga ilahu yahi malik malik yahi rabbu fa innahu yastadillu bin ni'am ko ala rabbihi Wata kenan ai an mutum na yin dalili da abin nan ni'imomi zuwa ga ubangijinsa ya ba shi kaza sun mai taraka ya ce ina da ubangiji wanda ya bani lafiya ya yi min rai ya yi min kaza sannan ya taka daga nan ila an ya tahaqqa ihtiyajal kulli ilaihi wato kuma wanda ya mallake ni ya yi min kaza ya yi min kaza daga nan kuma wanda nake bauta ma fa ya'lamu annahu annahu al-malik ya san Allah shine ya mallaka ya mallake shi summa yasadullu bi sanna ya dilala da wannan ala annahu al-mustahiq lil ibada shi cancanta abauta masa kun gane to ci gaba min sharril waswasil